صلى الله عليه وسلم عبد الله a cikin wannan addini mai albarka ne muku gaisuwa ta musulunci cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan tawili da kansala da abin da ta gabata muna kara miyar godiya ta musamman zuwa ga Allah ubangijin kowa da komai wanda su ikon ta'ala kaddarawa irin tasa da ala ya kaddari mai netuwar haduwar cikin a wannan masallaci don biyan wasu daga cikin farlai tattare da ci gaba karatun littafin nan namu littafi a cikin addinin nan mai girma littafin umar talaka da ke dauke da ainihin wato a hadisai na mandan tsira mandan rahama annabin aljanna na muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillah yan wa idan makumanta ba mun shiga sabon babi babin da ke bayani akan babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin da ke mana bayani akan sifar sallan annabi jira da amincin Allah su tabbata a gare sa alhamdulillah wannan a yau in ban manta ba za mu tashi a kan ainihin ne hadisi ta biyu aka ne ko a cikin wannan babi ya ce an aisha ta rabi allahu anha idan na karanta daidai na gani aka ta zo ko an aisha ta rabi allahu anha daga aisha allah ya kara yadda ga aisha قالت أنا عائشة رضي الله عنها تكتشوا كان رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya kasance yastaftihu salata bi takbiri ya kasance yana bude ainihin sallah da yin kabbara wal qira'ata kuma yana bude sallah da yin karatu da cewa alhamdulillahi rabbil alamin yana buɗe sallah da kabbara da kuma yin karatu alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushis ra'sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya je ruku'u ko idan zai je ruku'u idan ya je ruku'u lam yus lam lam yus his ra'sa baya daya kansa a cikin ruku'u yana ruku'u yayi haka annabi baya daya kai haka a cikin ruku'u kana ruku idan kana kallon gabanka a baya yin haka walan yusawwidhu sannan kuma baya yin taswiri taswiri anan ba na daidaitawa ba sun kuyar da shi kasa baya sun kuyar da kan kasa yana kallon osi nasa anan baya yin haka walakin sai da yanda manzon Allah yake a cikin ruku'u baina zalika yana kasancewa tsakanin tagawa da kuma sunkuyarwa ya yake kenan daidai kenan ko kansa yana da ya yi tefi yadda ainihi wato bayan sai ne bai na zalika wa kana idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u lam yasjud baya fadawa ya ji sujada hatta ya sa'wi qa'iman har sai ya daidaita tsaye daga cikin siffar manzon Allah idan ya dago daga ruku'i baya yin tazarci sami Allahu liman hamda rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar annabi baya yin three in wan? sallallahu alaihi wasallam a yana raba yana raba yace sami Allahu liman hamida yana cewa takbir rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd akwai wanda suka da wau akwai wanda suka ba babu sai ya tsaya sai ya fada haka sannan bayan ya tsaya Aisha take cewa hatta ya sauya ka'iman har sai ya daidaita tsaye annabi ya daidaita tsaye ya samu hutu kenan a wannan gaba na dagowa daga rukuni sannan ya ne sannan ya wada zuwa ga sujada wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajda annabi ya kasance idan ya dago kansa daga ainihin sujada lam yasjud annabi baya fadawa ya je sabuwar sujada kuma ya hada su kamar yadda zaka samu sallah sallah ya fi sallah wani ya dago Allah akbar Allahu akbar sai kamar ta saka yake a cikin sallarsa baya samun zama tsakanin sujjada guda biyu wani